Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Laraba 15 ga watan Agusta na shekarar 2018. Safina ta sada dangi ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. Hukumomin kasar Italiya sun faɗa a yau Laraba cewa akalla mutane 37 suka mutu a jiya talata bayan karyewar wata gada akan wata babban hanyar a garin Genoa. 'yan sandan yaƙi ta'addanci na burtaniya kuma sun ce sun gano asalin mutumin nan wanda aka kama a jiya talata bayan ya afka da mota a cikin tarin jama'a masu tafiyar ƙasa a harabar majalisar dokokin burtaniya wani samami kuma a cikin dare da mayakan 'yan taliban suka kai a tungar sojojin arewacin afghanistan ya haddasa kisan ma'aikatan tsaro 40 za ku da cewa headquarter rundunar sojojin saman najeriya ta ce mayakanta da ke fafatawa a jihar zamfara na ci gaba da murkushe 'yan bindigar da ke addabar jihar tabbas wannan abun ci gaba ne a jihar mu ta zamfara dangane da waɗannan abubuwa da rundunar sojoji suka faɗa amma abun damuwar mu yanzu A Nijar kuma za ku ji cewa wata kungiya mai suna Counterpart da ke tare da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta Amurka wato USAID sun shirya wani taro don nazarin matsalolin da ke addabar ƙasar. har ila yau dai a Nijar din za ku ji cewa yayin da al'ummar musulmi ke sauraron gudanar da shagulgulan babbar sallah a mako mai zuwa bayanai daga birnin Yamai na jamhuriyar Nijar sun yi nuni da ana fama da karancin cinikin dabbobi sai kuma shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya ya kuma gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri. Hukumomi a kasar Italiya sun faɗa a yau laraba cewa akalla mutane 37 suka mutu a jiya talata bayan karyewar wata gada kan wata babbar hanya a garin Genoa. mutane da dama sun salwanta yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da abin ya shafa a cikin buraguzan bangaren gadar ta yankin morandi wanda ta ruguje lokacin a wani ruwan sama mai tsanani rushewar gadon ta sa motoci da yawa sun afka mitoci 45 zuwa ƙasa yayin da gundayen kankarin siminti na gadar kuma ya fada akan gine-ginen wasu ma'ajiyun wato kayan ma'ajiyun kaya kenan na kamfanoni da ke ƙarƙashin gadar a cewar hukumomi dukkan waɗanda suka mutu direbobi ne da suke akan gadar kuma babu wanda ke gefen gadar da ya mutu ministan sufuri na italiya danilo toninelli yau laraba ya dora laifi ne akan kamfanin da ke kula da gadar yana mai cewa kamfanin ba ta cika aikinta ba da kyau toninelli ya ce gwamnati za ta kaddamar da wani bincike duk sauran gadojin kasar wanda suka tsufa haɗe da hanyoyi da ke ƙarƙashin ƙasa da motoci ke bi a faɗin ƙasar 'Yan sandan yaƙi da ta'addanci a Burtaniya sun ce sun gano asalin mutumin nan da aka kama a jiya talata bayan ya afka da mota a cikin tarin jama'a masu tafiyar ƙasa da masu amfani da kekuna a wajen harabar majalisar dokokin ƙasar da ke birnin London. sai dai kuma hukumomin ba su bayyana ainihin sunan mutumin ga jama'a ba ko da yake sun ce ɗan shekaru 29 ne kuma ɗan kasar burtaniya mai asali daga sudan yanzu haka dai ana tsare da shi ne a kan zaton aikata ta'addanci da kuma yunkurin yin kisa 'yan sandan sun faɗa a yau laraba cewa abinda binciken ya fi mai da hankali a kai shine gano dalilin kai wannan harin da ya jikata mutane uku an kai mutane biyu a cikin waɗanda suka ji raunin zuwa asibiti domin duba lafiyarsu kuma tuni an sallame su Firaministan Birtaniya Theresa May ta rubuta a shafinta na Twitter tana jajinta wa waɗanda suka ji rauni kanin ta gode wa ma'aikatan ceto da suka kai gaggawa suka kai wato ɗauki cikin gaggawa. Shi ma shugaban Amurka Donald Trump ya yi tsokaci akan wannan harin a wani sakonsa na Twitter yana mai cewar an sake aikata ta'addanci a Birtaniya. wani samami a cikin dare da mayakan taliban suka kai a tungar sojojin arewacin afghanistan ya haddasa kisan ma'aikatan tsaro 40 wannan farmaki na cikin dare yana cikin jerin hare-hare barkatai da 'yan tawaye suka kai a kwana-kwanan nan a sassa daban-daban na kasar wanda kuma ya sanadiyar asarar rayuka masu tarin yawa na sojojin gwamnati wani jami'an tsaro da bai a bayyana sunansa ba a gundumar baglan inda lamarin ya auku ya faɗa wa muryar amurka cewa dakarun ƙasar afghanistan na rundunar ana guda 30 da 'yan sanda guda tara suna cikin waɗanda suka mutu wani mai magana da yawun ƙungiyar 'yan tawayin ya ce lokacin harin sun kama wato tungaye guda biyu na sojojin sannan kuma sun hallaka sojan afghanistan saba'in. ko da yake tari 'yan taliban ɗin suka yi karin gishiri a duk wani adadi da suke badawa wannan harin na zuwa ne kwana guda bayan da taliban ta kwace wata muhimmiyar tunga na dakarun afghanistan ta ana a kusa da gundumar faryab suka kuma kashe sojoji da dama kada suka kama wasu a hali da ake ciki kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi kashedi a yau laraba cewa fadar da aka kwashe kwana da kwanaki ana yi a kudu maso gabashin birnin ganzi ya haddasa tsananin kuncin rayuwa ga fararen hula da ke wurin ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc turkiya ta sanar da ƙarin haraji akan wasu kayan amurka a yau laraba a wata sabuwar jayayya da ke haifar da matsalolin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ƙarin harajin ya shafi motoci da barasa da gawayin kol da shinkafa da kuma kayar kwalliya da ake shigowa da su a kasar mataimakin shugaban turkiyya fuad okte ya faɗa a wani sakonsa na twitter yana cewa an yi wannan ƙarin ne a wani matakin na mayar da martani akan matakan ganganci da amurka take kawo ko kuma take kuntata wa tattalin arzikin ƙasar tasu shi ma shugaban turkiya rajab tayyib erdogan ya zargi amurka da auna turkiya a wato yakin tattalin arziki kuma a jiya talata ya ba da shawarar kauracewa wato kayan latroni da amurka ke fitarwa da take amsa tambaya akan martani da gwamnatin shugaban amurka za ta dauka akan wannan kauracewan turkiya mai magana da yawon ofishin fadar shugaban amurka ta ce ba ta da wani cikakken bayani a kai labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla hedkwatar rundunar sojojin saman najeriya ta bakin kakakin rundunar ya ce mayakanta na ci gaba da murkushe 'yan bindigar da ke addabar jihar wakilin mahassan maina kaina na da ƙarin bayani the armed reconnaissance mission discovered that there were some armed bandits armed with automatic weapons. Daraktan labaru na hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibi Kulle Daramola, ke mani karin bayani bisa ci gaban da suke samu na fatattakar 'yan bindiga a dazukan jihar Zamfara. Ya ce wani jirgin soji mai leƙen asiri ya gano maɓoyar 'yan bindiga a dajin Sabubu da ke karamar hukumar birnin Magaji da kuma dajin uh, Rugu dukkaninsu a jihar ta Zamfara. Lokacin da jirgin yaƙi mai saukar ungulu eh. ya auna su da safiyar jiya a wajen yankin galadi da ke arewa maso yammacin jihar ta zamfara wasu 'yan bindigar sun tsere zuwa dajin sabuhu inda nan da nan jirgin yakin ya ci musu kuma ya gama da su sojojin saman najeriya kazalika sun kuma hango wasu 'yan bindiga masu yawan gaske akan babura ke da bindigogi masu sarrafa kansu waɗanda ke tunkalar birnin magaji don su kai hari take wani jirgin yaki na daban ya tunkare su inda su ma ya musu kace-kace kazalika ƙarin wasu jiragen yaƙi guda biyu a dajin rugu kin wani hari na ba bayan nan sun rugurguza ma'ajiyar makamai na 'yan bindigar inda nan ma aka kashe da dama daga cikin cikinsu. Ibrahim Janyau shugaba ne na wata kungiyar fararen hula da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar Zamfara. Tabbas wannan abinci ci gaba ne a jihar mu ta Zamfara dangane da waɗannan abubuwa da rundunar sojoji suka faɗa but amma abun damuwarmu yanzu sojojin da aka kai mana jihar zamfara alhakikanin gaskiya sun yi kaɗan wannan matsala ta jihar zamfara matsala ce wadda ta shahi ko'ina ba yanki ɗaya ba. Kan cewar akwai dakarun sojin sama a zamfara a halin yanzu kuma sojin sama nan suna amfani da jiragen yaƙi ne. Kana ganin jirgin yaƙi ba suna bin duk inda mutanen suka shiga ba? Eh tabbas suna bin su ba amma ba su zagaye jihar zamfara gaba ɗaya ba. mu damuwanmu a jiya ma na a tsafi lokal gamma an kawo attack akan mutanen na an koro su daga zamfara ta arewa sun dawo zamfara ta tsakiya yankin anka lokal gamma zamfara ta yamma ita ma an kawo wannan attack din akan dalilin sun ji sojoji suna yankin zamfara ta arewa suna yaƙa ɗan uwansu so al'amari ne wanda ya kasance sojoji su mai da hankali da duk lokal gamma din nan goma sha hudu da muke da hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria da Hassan Maina kaina. Wata kungiya mai suna Counterpart ta shirya wani taro don nazarin matsalolin da harkar ilimi ke fuskanta musamman yadda ake buɗe makarantun barkatai ba bisa ka'ida ba a jihar Nijar. A jamhuriyar Nijar ga rahoton wakiliyarmu Tamar abare Taron da hukumar Counterpart ta kasar amerika ta shirya ya hada masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sarakan gargajiya 'yan majalisa 'yan hula da zai yi nazari kan matsalolin da harkar ilimi ke fuskanta musamman ma buɗe makarantu barkatai da ake yi ko ina ba tare da bin ka'idodi ba. Ammani Sale shine wakilin hukumar takon Tripart ya bayyana abin da irin wannan matsala ke haifarwa. Kamar rashin ba a aiki da ka'ida bisa kan yin lakwal kina ana yin su yadda aka dama shine ya kawo ana samun matsala wajen mushannin za a kawo. sai a yi lakwal ga ta wani wuri musamman kamar harka eh, mai ake ce mishi sai da lise inda ya kamata a ce an samu akalla musha biyar da kila ake samun musha biyu kuma inda in ana sa kiran CAG akalla sai da yaro 150 sai ka ga wani wuri wani wuri suka ce ma ana samun eh, duka duka yaro 27 28 kenan kun gani ba ba abin ka'idodi me yasa to shine wannan matsalolin ake gani shine suka ce counterpart ta kama musu a yi wannan tabnawai tare da waɗanda ke iya eh, kawo tasu gudunmuwa yanzu sai a ciwo kan wannan matsalai. Cewar contrapart rashin tattaunawa tsakanin al'umma da magabata yana taka rawa a irin wannan matsaloli. ta counterpart kamar aƙidodinta kamar tattaunawa tsakanin talakawa da magabata duk abin da yake matsala ne kun san can da wani bi sai aka kama cikin al'adu mahi yawanci eh, ko magabata ba su kawo shawara kuma su kuma talakawa ba su kawo tasu gudunmuwa to ita contrapart sai ta ce to in ana so sai an yanke wannan rashin hudai sai an mai da huda tsakanin magabata da talakawa matsala ga ta to ka kowa na zama nashi nashi bangare kenan a gamu a tattauna a canza miyau ka canza miyau sai a cokan kuma wacce matsala ce ana cokan a gali bubakar shine darakta na hukumar ilimi ta jihar da magaran ya tabbatar da cewa wannan matsala ta daɗe tana ci musu tuwo a ƙwarya wannan matsaloli ne yasa nan mu da ma'aikata ta direction regional na wanda take kula da cag da da lise muka zamna eh, don muka samu tallafin usaid e ta hanyar counterpart wagga shekara eh, cikin jihar zender wajen abun da ya shafi kananan makarantu munan shaha muna da har eh, class waɗanda aka gina da siminti sun kai kilas wajen talatin da fudu wanda suna gine ga sunan amma babu yara mushen wadannan waɗannan muka doke su muka kai su wajen waɗansu lakwaloli wanda suke bukata kun gani kenan saboda lakalolin ba a buda su ba cikin inda ya kamata a bude su don shi ne ya samu ka yi taro wannan saboda mu ciwo kan matsalar. a cewar daraktan gwamnati ta ba su umarnin daukan matakan da suka dace wanda tuni suka fara ministar da wanda yake kula da jikin gida ba zum for example ya ba mu umarni ya ce lakwal wadda kamar yaro guda yaro biyu ce wannan lakololi lakololi ne wanda bai kamata su yi a rufe su a kai mushanni inda ko yara eh, muna da goyon bayan gwamnati kenan eh, yanzu abin da ya saura wajen mu ne to mu mm. kuma wannan umarni yanzu haka muna da kamar wajen mushe talatin da wani abu zuwa arba'i wanda za mu doko da waɗannan wajaje inda babu yara sosai za mu kawo su inda addako yara saboda za mu ce muku deja muna da class wajen 34 wanda su a yi su da siminti gwamnati ya sa har ma tabuloli waɗannan lakwaloli mun rufe su saboda babu yara to akwai wadansu wadansu for example in ka doki kamar jihar taskar akwai lakwai wajen goma sha fudu ko goma sha shida wanda muka rufe saboda rishi yara su ma a nasu waje kungiyar iyayen ɗalibai ta yaba da wannan tattaunawa a ta bakin kulbali muhammad lawan shugaban kungiyar a nan jihar da magara muhimmanci babba ku zai yi saboda yau da aka haɗu hukuma eh, irin mutanen da aka tara da kowanne eh, wakilai sun haɗu akwai sarakuna akwai 'yan yara akwai eh, 'yan sandika akwai eh, 'yan har hula duka da hukumar ilimi ta manya da kanana sun haɗu saboda su ne eh, gaba da abu ya kamata abinda muka tsida mu kai ma manya shawara cewa ga yadda muke so Eh, muka gani da abu kuma huta don aiki ci gaba fiye da yadda ya kamata kuma yara a samu a basu ilimi wanda ya kyautu saboda in ya to yaran nan da kamar da na an tara su kuma babu malamai to ko sun je jarawa ba su samu sai a rika kullum babu kullum babu kuma kenan kasan mu jihar mu ci baya. Tamara Bari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida tamar abari. Har ila yau dai daga jamhuriyar Nijar bayanai na nuna cewa kasuwannin dabbobi a babban birnin Yamai na fama da karancin ciniki. Ko me ya janyo haka? Ga ƙarin bayani daga Sule Mummuni Barma. Irin yadda na tarar ana cinikin rago kenan a kasuwar dabbobi ta Turaku. sai da da yake mako guda kawai ya rage domin gudanar da hidimomin babbar sallah ko kuma sallar layya alamu na nunin ba cuwa-cuwa sosai a wannan kasuwa da ke matsayin kasuwar kara mafi girma a birnin yamai halin karancin abincin dabbobi da aka yi fama da shi a bana ya haifar da matsalar karancin dabbobi a kasuwanni in ji abdullahi yahaya mai sana'ar sayar da bisashe ba rabar haka wanga in ka shi kana sai shi kasa bana shi ma wanga yanzu inda yake ga bi ba ya saba'in da biyar nan zuwa kaɗan shi na tamanin kuma nan zuwa kaɗan shi tamanin da goma ko ya ɗari daji babu bisashe akwai rani ya kashe bisashe bisashe akwai da yawa da ba su irin man da ake so ba don ku bisa mai mai mai kyawu ita ce aka ce kai layar ita kai da kawo tsakanin mali da nishar sun matukar ragu a sanadiyar tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a arewacin kasar ta mali lamarin da ya haddasa tsoro a zukatan makiyaya da 'yan koren da ke harkoki tsakanin waɗannan ƙasashe biyu masu kawo bisashen yawancin majoritekin du abinda da ya saura can hannun bangaren wajen malikin nan wajen bugajen nan da abun da ya saura wajen hillani hillanin nan gidan nan to ba a samu kwanci hankali ba bale dai a samu bisashe mutane su to zuci kasuwa su kawo bisashen ha a samu a sayar ba ka zuwa ka dauki kudin ka ka shiga daji a kashe ka amshe ma dukiya bai yi ba daga cikin ɗaiɗaikun mutanen da suka je kasuwar turaku don neman ragon layya na zanta da wani direban taksi. Hamidu ne sunana. Hamidu barka dai gashi ka zo kasuwa ka sayi rago ko? Eh na sayi. To yaya ka ga rago? Ka ga to rago dai alhamdulillah. Mm. Eh babu dai abun da matsala kowa dai yana samu abun da Allah ya hore shi kana. Babu tsada? A babu dan yada kurai. Kamar na nawa ne ka sayi kai? Wallahi ni da 30 dai ne na samu wanga dan gari. Na shi ka 30. Eh dan garmi ne kuma ba babbana ba. Ragon shi ka 30 zai isa layya? Eh to to wanda ba komai komai da garhin shi ne ba malam. ko ba gaskiya ba mutum ba a wuce karhin shi ko mana matsin tattalin arzikin da ƙasar Nijar ke fama da shi a halin yanzu ya jefa magidanta da dama cikin kangin fatara lamarin da ya sa wasu daga cikinsu ke ganin samun abin yanka a bana sai yadda hali ya yi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar to an gaida sule mummuni barma Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurari yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu Malam Haruna Bello Madobi ke muna bayanin motocin da yakan tara na sayarwa sai lokaci ya muna abin da ya saba. Yau da wannan bayanin za mu ci gaba. Yawa Malam Haruna ka ce kamar motoci nawa kan saye a lokaci guda kafin ka sayar. a nan akwai lokacin da tara wajen motoci ashirin yawanci kuma da nake kaiwa na kuma zan ajiye wasu idan wani ya tambaye ni da ya kira daga najeriya kana wace irin mota kake da shi sai in aika mai da in shiga wanda nake shiga wanda wace kake so in ya ce ga wace yake so in ci to kudin ta kaza kenan da kudin ta da kudin aiko ta ya aiko mu da kudin sai na aika mai da mota. to ka dan yi wani bayani muna cikin wannan tattaunawan kace kuna samun kuɗi kuma kuna biyan bukata kuna kashe su wurin biyan kuɗin haya da dai sauran eh, bil mm. bil bil nan ya za a kwatanta eh, kasuwancin nan da kasuwancin gida tunda ka ce abin da kake kenan ko a gida Najeriya. Eh to kaga gaskiya dai a gida Najeriya ina samu ina sana'a ina samun kuɗi to amma ka san ba a kashe su kaman kaman nan saboda gida idan ka biya in ka biya in haya in gidan haya kake in ka biya shekara ko shekara biyu ba za ka kara wayan wajen ba masu wannan lokacin to a nan kuma sana'an nan da kake mutum da sai na ɗaya za ka biya haraji za ka biya abin nan kudin wuta za ka biya na ruwa za ka biya na gas ga inshoran mota ga kudin waya shi kan shi ma in ka fasara da kuɗin najeriya ga abubuwan da yawa so wannan abu duk gaskiya abubuwan da ya cinye mana kuɗi kenan gabaki dai wanda nan ko gida kake ka saya ka biya ka wanda yake da wuya sai ka duk shekara ke ka biya gwamnati wani gaje gina naka ne amma sai ka biya su so da bambanci sosai gaskiya da nan da najeriya gaskiya to amma wasu za su hango cewa kada kika kenan kamar ka tsallake kenan to kenan kamar a ce ba haka ba ne na maganar damuwa kan mutum yana dan adam maganar damuwa kan ai har ya mutu kan ba zai rabu da damuwa ba to amma dai tsallakewa shine na ɗaya dai akwai tsaro nan kasan akwai komai na ake akwai hanyoyi masu kyau akwai wutar lantarki akwai ruwa akwai ga makarantu kuma yaran ka za su je makarantu masu kyau kuma kyauta ga wannan za a iya cewa an tsallake wannan ba za ka damu da kuɗin biyan makarantar yara ba suna ga makaranta na kyauta za a zo gida a ɗauke su da mota za a kawo su da mota to kaga za a iya cewa an tsallake wannan a gane ko to amma ah, abin nan gida gida ne ka sani dai to har yanzu dai na na misin gida sosai sosai sosai gaskiya ashe mala haruna na kan hanya kenan an jima ko gobe ya koma ya eh, to ka san yadda duniya take duk inda Allah ya kai ka za ka zo na so amma duk lokacin da abin nan yara makaɗan manyanta yara kuma suka yi suka yi girma kaga mutum dole koma gida gida dai gida dai to amma yara dai abin nan su yanzu su dole mun bari sun girma irin sun dan manyanta sun gama makaranta ko kuma su kusa gama makaranta amma gida yau ko ba jima ko ba daɗe za mu koma gida. To, to. Yau ba wai kukuwar ma ake nan ba dai nan da hankalin kwance kuma asiri dan asirin mu dai arfe yake mu duba batun zamantakewa ko kuma hulɗa tsakanin eh, eh. masu masaukin ku ko masu masaukin mu tunda ni ma ina nan tare da kai da mu da muka zo ya kake ganin dangantaka tsakanin mutanen nan kasan da baki ko kuma ire-iren mu da muka zo cirani eh to ka san mu dai eh, a bangaren da muke zama a america a bangaren ne wanda akwai baki da yawa ga mugane fada shugaban kasa to ko garin kasan da garin da shugaban fada shugaban kasa suke akwai baki jewa to ba mu da matsalan da wa'ansu suke fama da shi wani wasu bangaren america wanda za ga bayan baki da yawa to gaskiya mu dai nan muna zama lafiya da kuma muna hudun mu da mu da yan da yan kasa nan ba mu da matsala kullum in ka fita makocin ka zai daga ma hannu ya gaishe da kai wani lokacin ma ka zo ka dawo daga aiki ko kuma ka dawo daga kasuwanci ka ka fito a matakai da makocin ka kudan gaisa a ɗan yi fira dai kowa yake shige gida amma gaskiya dai mu dai inda muka zo na kasan nan ban taɓa samun matsala da masoyin bakin mu ba wannan mutanen muna huɗa da su daidai abin nan dai ba matsala gaskiya dai tsakanin da su. To, ka ce akwai ruwa akwai wuta akwai ababen more rayuwa. idan hmm. ya za a kwatanta shi da gida najeriya eto eh wuta dai ga ta nan ba a daukewa ruwa kuma shi ma ba a daukewa gas ba a daukewa to amma fa shi ka biya za ka biya to amma dai in dai za ka biyan ka samu biyan bukata alhamdulillah da akwai rufin asiri za ka samu ka biya alhamdulillah ya gane ko to gaskiya dai wannan abubuwan da na lissafa ba mu da matsala ko da kaɗan yawwa muna da su koyaushe duk lokacin da ka shigo gida ka kunna bulok ɗin ka wuta za ta kunnu yawwa to komai akwai shi komai akwai shi to sai dai lokaci ya ce mana shi ma akwai shi masu are yau ma kamar kullu lokaci ya muna abin da ya saba don haka a tarbe mu a cikin shirinmu na gaba kuma na karshe. a wannan tattaunawar tamu da bakon namu Malam Haruna Bello Madobi. Yanzu amadin shi bakon namu da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko yau ya fito ne daga Yahaya no Azare inda yake cewa Assalamu alaikum BOA Hausa muna adda Allah ya kawo mana karshen wannan cuta ta kwalara kuma waɗanda suka kamu da shi Allah ya kawo masu sauki amin. Sai sako na gaba inda ya fito daga Shehu Adamu Rijau inda yake cewa hakika ƙara sati biyu da hukumar zaben Najeriya ta yi kafin rufe rijistan zaben hakan ya yi daidai ganin yadda ɗimbin jama'a ba su samu damar yin rijistan ba. Sai sakon gaba shi ma ya fito ne daga Aminu Adamu da Malam madori inda suke cewa Assalamu alaikum muryan Amurka don Allah ku ba mu dama mi kira ga al'ummar mu Najeriya da ya kamata dukkan wanda ya san bai mallaki katin zaɓe ba to ya garzaya ya rijista domin an ƙara wa'adin rufe rijistar. sai sakon Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau inda yake cewa salam BOA Hausa hakika matakin da mukaddashin shugaban kasa ya dauka na sauya fasalin hukumar 'yan sanda mai yaƙi da 'yan fashi yayi daidai domin an dade ana cin zarafin ɗan adam ba tare da laifi ba. sai sakon malam abdulsalam mai walda inda yake cewa salam boa hausa hakika cutar kwalara da ta bullo a jihar Maraɗi, jamhuriyar niger wannan ba karamin barazana ba ce musamman ga ƙananan yara da tafi kamawa ya kamata hukumomin ƙasar su yi taron dangi akan wannan cutar tun kafin ta tsallaka wata jihar Sai sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban kungiyar tallaka na jihar Kebbi inda yake cewa muna kira ga al'ummar Najeriya da cewa ya kamata mu tashi tsaye kuma mu ƙara faɗakar da al'umma dangane da fitowa domin karɓar katin zaɓe. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Prince Tasi Ibn Abdullah Azare inda yake cewa muna jajantawa al'ummar jihar Kano dangane da barkewar cutar kwalara a ƙaramar hukumar Bebeji da Gwarzo. Muna kira ga gwamnatin jihar da ta ɗauki matakan daƙila wannan cutar cikin gaggawa. To yanzu kuma ga wannan saƙon. Bara mu jira gwamnati ta mana komai ba, komai gwamnati gwamnati a. Maza da mata. Wannan shi wannan shi ne. Faɗi muji. A ce Fadi muji. Faɗi muji. Faɗi muji. Faɗi muji. matasa ne masu ilimi matasa ne da idon su ya riga ya bude suna son su ji daɗin rayuwa ba su da aiki rashin kuɗin ya sa an kore shi daga makarantar nan da yake internal security dole a yi kokarin a gano waye ne suka aikata shi sai ku ziyarci shafinmu na Facebook at voahausa.com domin bayyana ra'ayoyin a ranar Laraba da misalin karfe 6 na yamma agogon Najeriya da niger domin jin yadda za ta kasance a cikin dandalin faɗi muji tare da ni Aisha Muhammadu. Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi marhabi a yau Laraba da shawarar da ƙasar Malta ta ɗauka na baiwa jirgin ruwa da na ƙasar Turai da ake da aka ceto ɗauke da bakin haure 141 ya tsaya a gabar tekunta bayan jirgin ya saura kan ruwa sakamakon rashin amincewar wasu ƙasashe su ba bakin haure da aka ceton wuri. Masu sauraron mu a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku je mu dauke da wani sabon shirin a madadin kowa da kowa. Safina sada da dangi ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.